salatu wassalamu ala ashrafil ambalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yanwa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu a wannan yammaci na gabatar da tafsirinmu na wannan wata mai albarka kuma cikin wannan shekara ta bana kuma 35 za mu shiga sabo sura ne suratul dukhan to kafin mu je ga haka tambayoyi kamar da muka saba da haka sai mu ji tambayoyin da muke da su kuma allah ya ba mu ikon amsa su yadda ya kamata bismillahirrahmanirrahim tambayar farko muke cewa assalamu alaikum malam alaikum salam rahmatullahi wabarakatuh menene hukuncin don wanda ba shi da tweet a wajen sallah kuma yana canza ma'anonin larabci alhamdulillah rabbil alamin wato duk mutumin da zai ja mutane sallah dole ne ya zamanto yana da ilimin da sallah ba ta yin kyau sai da ilimin ku kalli magana da kyau dole ne ya zamanto yana da ilimin da sai da shi sallah ke yin kyau ka ce ya zama yana da ilimi ilimi ai abu ne mai yawa wanda ya karanta injiniya ilimi ne misali to daga cikin abin da ya zama dole shi ne ya zama lalle ya iya karatun qur'ani mai girma karatun qur'ani mai girma ba sauti ba ne kawai dokoki ne domin allah ne ya ce a karanta qur'ani bisa dokoki ya ce wa rattilil qur'ana menene tartila karatun ƙur'ani ka yi shi yanda ya kamata sai mali sai ke cewa abinda ake nufi shine mai tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi haka ya fassara ma'anar wannan ayar kowane harafi ka bashi haƙƙinsa to kaga nan ka ce yana canza ma'ana wajen ha ya ce ha wajen ha ya ce kaga ya bata ma'ana kenan kuma malamai sun ce wanda yake karanta qur'ani baya tajwidi yana ɗaukan alhaki yana zunubi in ji babban malami ibnul jazari malamin tajwidi yana da baitoci waƙaye ya ce wal akhzu bi tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid al qur'ana athimu li'annahu bihi al ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala baiti wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu riko da tajwidi dole ne mallam lam yujawwid al qur'ana athimu athi bitha wanda baya tajwidi athimu mai zunubi ne mai dalili malam sai ce li bihil ilahu anzala saboda tajwidi Allah ta'ala saukar da qur'ani ita ce ayar to kenan wanda baya tajwidi ya kasu gida biyu suka ce akwai wanda ke yin kuskure a karatun ƙur'ani kuskuren da ko da ma mutum ba ɗalibi wani ya san kure ne dan ya taso ya ce to ne tun da na so ba haka nake ji ba misali mutum ya ce siratal an amtu. so amtu. sai ce to ku ne malamai amma tun da na taso dai amta ake cewa to kaga wannan shi kawai ya faɗa ne bisa yadda ya saba kawai a ce har wanda baya karatu ya gane kai kuskure An amtu. madadin an'amta ko ya ce ko wala rali haka khata wannan suna kiransa al jaliyu the evident error evident very clear to mai irin wannan haramun na abin sallah haram yana karatu qur'an na tsine mai yana huyu kasir al yana cikin masu ƙaurace mu qur'ani don me za ka ce ana amtu na baku misali ne kawai wannan suna kiransa alkhata'ul jaliyu kuskuren fili na biyu akwai alkhata'ul khafi da hidden arrow yana kuskure ba kowa ke ganewa ba amma duk ɗalibin tajwidi ya san kuskure ne misali in yace siratal na an ka san ba daidai bane saboda ya kamata ya izhari ne saboda aini akhi haka ilman hazahu ghairu khasiri ko kuma inda ya kamata yi ikhfa'i da taglizi bai ba misali allazina hum an salatihim sahun kuskure ne mun ji kayi ikhfa'i ga nunu sakina bayanta kuma akwai sad to amma sanna cikin huruful al-isti'la khusa daghtin qidh alladhina hum haka zaka ce na san akwai khilafa tsakanin malamai amma shine mushtahir saboda khussa daghtin qidh ga kha ga sad haka ne ko ga ta ga ghain ga kuma dha nake cewa to amma shi wannan kuskuren ba kowa ke ganewa ba wannan ana kiransa al-khata'ul khafi ko misali ka iske baya gunna yanda ya kamata ko bai san ahkam a takaice wanda ke kurakuran da ba a fili yake ba to shi lamarinsa da sauki ba kamar wanda ke alhata'ul jali ba ne ma dukkaninsu dai babu kyau tafin allah ba wasa ba ne da saboda haka duk mutumin da ke kuskure yana karya ƙur'ani yana canza ma'ana Allah ba min sallah kafin ma a je ko ina sai an je an tabbatar da ya dace tukun a rayuwar duniya ko na jarraba mutane kan aiki ƙur'ani fito an jarraba a tabbatar mutum ya iya ya ƙware kenan kuma yanzu lokaci da yara ma ƙana suna karatu ka zo kana karatu asirin kai tonu kana kare ƙur'ani malam ka tashi ba nauyi kana geru a wannan kana geru magarubi uzu billahi bismillah saboda haka a takaice wanda ke yin kure a karatun ƙur'ani na gaya muku aka su gida biyu akwai kuskure na fili akwai na ɓoye wanda ke na fili ba ma maganarsa na ɓoye kuma ya ji tsoron Allah ya gyara inda wanda ya fi shi ya kamata a sa shi amma an kabi shi sallah babu wani sai shi inda na biyun ne to insha Allah sallar ka ta yi amma kuma ya kamata a gyara a tabbatar da cewa masu jan musalla suna ba ƙur'ani haƙƙinsa Allah ka samu kiyaye na'am wa alaikum wa rahmatullah ce malam akwai ne wanda ya hana kiran sallah cikin to kiran sallah cikin masallaci gaskiya malamai suna da ni ba na son ce saɓani na fi son ce malamai sun ƙara ma juna sani bar saɓani babu daɗi jin kalmar saɓani amma da haka ake cewa to malamai sun ƙara ma juna sani aka ce cikin malaman fiqhu wanda ya fito magana kan wannan magana cikin malamai shine ibnul hajj mai littafin al-madkhal shi cewa yake babu inda aka samu cewa a yi kiran sallah a masallaci ya kuma kawo dalilai masu ƙarfin gaske kodon suna cewa a ai abin ake nema dai sauti ya kai ga mutane daga in an kira a masallaci da speaker ba sauti ya kai ba shi kenan ci suna ganin al'asar amma imam al-albani ya ce biri'a ne shi kai tsaye kawai kai tsaye ce bid'a ne dalili an bi diddigin nassi babu inda aka ce ai kiran sallah a masallaci amma shi ibn al-hajj sai yake cewa wato kiran sallah a masallaci babu dalili a yi haka saboda idan ka ce za ka yi a masallaci ce na farko dai lam yakun min fi'ili man mada baya daga cikin aikin waɗanda suka riga mu da imani ba su haka a cikin masallaci ji ibn al-hajj miltafin al-madkhal sannan nabi yake cewa innal adhana innama huwa nida'un nas liyatu ila al-masjidi wa man kana fihi fala fa'ida li da'ihi yace ai kiran sallah kiran mutane ake su zo to waɗanda ke ciki ka kira a ciki me kai kenan kai tahsilul hasil dama suna masallacin don me za ka bata lokaci ka kira su ka yi tahsilul hasil ji ibn al-hajj cikin madkhal sannan kuma na uku sai ke cewa innal adhana fil masjidi fihi ku ji magana tashwishun ala man huwa yatanaffal wa yaqra ko wa yadhkur Allah kiran sallah cikin masallaci akwai tashwish shine disturbance kana daukan hankali mai karatun qur'ani ko sallar da sauransu misali waɗannan su ne hujjojin al-imamu ibnu ibn al-hajj cikin al-madkhal kuma haka babban malami ibn hajar ba asqalani ba al haytami al-hajj al-shafi'i an tambaye shi kan wannan magana shi ma da misali irin wannan kenan malamai sun kasu gida biyu amma abinda mu muka fi gamsuwa da shi bisa doron nassi ba a kiran sallah cikin masallaci a fita waje karka ce a tun da akwai speaker ko da wani abu na zamani ya kawo mana canji mu fa sai mun rike sunnan ka ɗauki misali in za ka tafi ga rayuwar zamani ne to sai ka bar ma cin aswaki kenan dalili brush da ma'ajun toothpaste ka iya cewa ya fi wanke maka baki fiye da aswaki ina tsammani amma duk da haka idan ka bar aswaki saboda wannan kai ka ta fariyar hasara ta bar sunnar manzala sallallahu na fata kun fahimci da kyau ko ka ce tunda a zamanance zai iya nemo wani device wani mashin jihaz in liƙa a gida kawai in danna ya dinga yin sallama ni ba sai ne sallama ba kun san akwai mashin ne da ka danna sai ya ce assalamu alaikum to kaga zaka rusa sunna mashin din ya lalace fa ko kace ce tunda ai an samu ci gaban zamani yau ga mashin ma shi ke yankan akuya shi zai yi bismillah mashin din kai ba sai kai ba daga nan sai ka ci gaba da bude abubuwa sai nata ta yawa wani ma sai ce saboda ci gaba zai bi sallar juma'a ta hanyar talabijin yana kaduna amma yana bin ka'aba yake zuwa sallar juma'a gari to da haka sai ai kaffa kaffa ci gaba na zamani abu ne mai kyau Allah ne ya bamu amma ba za su ɗauke mu daga barin abin da ke da asali a sunna ba saboda kai mu fata wadda ke cewa a fita waje akar ayi ya fi kwantar da mu, amma in masallacin babba ne ta yanda an yi wuri da za a yi dama ya halatta idan ka je harami a makka da akwai wurin kiran sallah na musamman amma a ciki kana kallon liman la fita waje ko da ga speaker wallahi wannan ya fi kusa da sunna Allah kuma ya sa mu dace ba mun ci in kai haramun bane amma ka ballada babba kabar sunna kabar abin da magabata ke kai bisa bayanin al’imam imam ibnu al-hajj cikin madkhal na kuma karanta muku nassin daga littafinsa Allah ya samu dace bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ce malam idan ne hukuncin mutumin da ya auri mata shida yace kisa za a yi mishi ko ko kuma hudun za a barbe Allah ya fa in khiftum Allah ta'dilu ko tuqsitu filitama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan wa ma malakat aymanukum dhalika anna alla ta'ulu wa atun nisa' ayata hudu kenan surata hudu amma ta farkon ayata uku ce ma'ana Allah sai ce mahallu shahid fankihu ma taba lakum minan nisa' ku auri abin da ranku yayi muku sikari na mata bibiyu uku uku hudu sai tsaya wurin ashe kenan bisa doron nasi ba a wurin mata fiye da nawa wani mutum ya bayyana a bida ɗan shekara 88 mata kuma 84 kaji 80-80 me za ka yi da su amma saboda munafinci na ƙasan nan waɗanda ake kira wai lauyi masu kare 'yancin ɗan adam ta suka goyi bayan shi yana da 'yanci amma an samu wai gonan da ya aure ya shekara goma sha nawa ne suka dinga surutu saboda tsabin munafinci ga abin da Allah hana karara da yake islam ne kuma a cikinsu a akwai waɗanda suke kiran kansu su kamarat ne 'yancin dan adam karka bari kamaradanci ya sa ka shiga cikin gonar Allah ya kai dan uwa nake cewa mace karka aure fiye da hudu in ba sadaka za ka yi ba da kwarkwara lokacin da kake da daman yi kuma kenan a yanzu fa to sai wannan aka ce a mata shida sai mu ce ya saba ɗayan biyu in ya halatta ta wanda ya halatta haram ya yi kafirci ko da baka ce kafiri ba ne to kashe shi za a yi a ba maganin kisa ya danganta ga yadda yi in aka ce haramun ne cewa ce da ko haramun ne ya halatta to ya yi abin ya aikata ridda kun saukuncin kuma wanda ya ridda a musulunci saboda haka a shari'ar musulunci sai a raba shi da biyun a ce ka zaɓi waɗanda kake so in ba haka ba sauran kuna zaman zina ne in kun samu 'ya'yan ba 'ya'yan halal ba ne dole ka zaɓi guda hudu ka zauna da biyun. sannan kuma a ji masa ta'aziri ko hukunci tunda ba za ka ce ga nasi karara ba ko kuma ga hukunci da aka tanada ba sai alkali ya dubi girman laifin ya masa hukunci wannan abin da ya kamata kenan ai kamar mutum ne ya musulunta kuma da ya shigo musulunci yana da mata guda hamsin ya za ka da shi ya shigo musulunci da mata hamsin a al'adarsa sai mu ce da shi cikin hamsin din nan ya zaɓi hudu ya rabu da arba'in da nawa kenan shida kuma ba za ka ce a sake auren ba shigowansa musulunci musulunci ya sa soso da sabulu ya wanke kazantar da aka kafin auren

akwai pro akwai free da ba free bane free wai me sa wannan kalmar ta mame ko ina da ne da Allah malam zaka yi mana har ma ba a ce zaka yi mana kafin hudu ba in ma ka faɗa ba za ka gane ba sai ka yi turanci turanci ma mai me yasa ba za a ce malam zaka yi mana kafin hudu ce me kuma kafin hudu ce a firi oh, hudu ba ne na gane an yi hausan ba a gane ba amma turanci an gane yana daga cikin abin da ke mamaye mutane idan yaran mutane mamaye su to wannan kenan pre khutuba shine wa'azin da wani malami zai yi kafin limin ya hawa minbari shine pre khutuba menene hukuncin ha? dalili an samu da daga cikin ɗaliban ilimi suna ta magana ga suna cewa bid'a ne bai ma ba a same shi a cikin sunna ba dalilin su kuma shine cikin hadisin da ke cikin Abu Dawuda annabi ya hana tahalluq fil masjid yawm al-jum'a annabi ya hana tahalluq sai suka ce tunda ya hana tahalluq to in dai mutum zai firi khutuba to ya shigo cikin hannun kenan to amma wannan magana akwai gyara cikinta abinda ake nufi da tahalluq ranar juma'a mutum ya buɗe littafi a yi da'ira shine tahalluq halka annabi ya hana yin halka ranar juma'a mutane suna karatu domin sai suka ce idan aka yi halka za ka iya hana wasu samun zuwa sahun gaba ka kange musu samun zuwa gaba kenan to wannan shine abin da zahirin hadisin ya hana cikin sunan abi daud kuma ita ce fatawa ɗaya daga cikin malamai da na sani cewa abin da aka hana yin halka ko da'ira amma mutum ya zo ya yi wa'azi ranar juma'a akwai hadisi kan haka a cikin musnad imam ahmad musnad na imam ahmad ibn hanbal hadisi tabbatacce kamar yadda malamin hadisi mashhur al salman wanda ke jordan a yanzu haka a raye a sani na kuma cikin almajiran albani ya tabbatar da cewa hadisin sabitun abu huraira ya kasance allah kara masa da ranar juma'a aka ce ya hudu birumanati, rumanati min bin rasul yakan kama mimbarin manzon Allah ya izun nasa qabla ya ce imam ga nasi karara abu hurra yakan yi wa'azi da ranar juma'a kafin liman ya hau mimbari cikin abu dawud a cikin musulun imam ahmad hadisi kuma tabbatacce ashe kenan yin wa'azi kafin liman ya hau kan mimbari ba laifi ba ne dalili sahabi ya yi wane ne wannan abu huraira illa iyaka malamai na cewa sai dai kar a mai da shi ya zama kamar ka'ida kullum dole sai an yi ba dole ba ne. kun gane domin a bar mutane su shagala da zikiri da karatun ƙuran juma'a din saboda haka akwai dalili wanda ya ce bid'a ne yayi kuskure ya kame daga wannan fatawar cewa bid'a domin ya tabbata sahabi yi, kuma sahabbai suna rayu babu wanda ya masa inkari ɗaya kenan na biyu ko da ba kawo hadisin ba shin menene hukunci idan na zo masallaci sai na ga wani mutum ya shagala da ainihin wasa da waya har ya bude ainihin device ɗinsa system yana kallace-kallace marasa kyau a masallaci sai wani ga a ah, ɗakin Allah sai ɗauki microphone ya fara wazi akan wannan mummuna aikin shi mai wazin ya yi daidai? ya yi daidai? ko bai daidai ba? me yasa kuka ya daidai? saboda mara aminkun munkaran kuma sai ka zo ka ce a ai bai tabbata ainihin wa'azi a masallaci ran juma'a bid'a ne ai kiran mutane al'amru bil ma'ruf wa wannan asali ne mai zaman kanshi ai ko baka kawo hadisi to balantana ga hadisi saboda ka pre khutuba da ake faɗi yana da asali akwai dalili sai dai a kiyaye kara mai da shi kamar wani ka'ida in ba a yi ba a ce ba a yi ba nan da ba a yi ba shikenan ba shi ba a yi ba kawai magana ta kare amma an ai karkace an yi bid'a wallahu alam wa iyyakum mala idan ya yi abu mai kyau da gaske ne to abin zai kasance da gaske ne to in mara kyau ne fito mafarki iri uku ne suka ce akwai bushara akwai bushara mutum ya yi mafarkin ya gan shi yana abin kirki ya gan shi yana karatun kur'ani ya gan shi yana yi ma iyaye ta'a ya gan shi yana ya sadaka a takaice ka ganka a yanayi mai kyau kana bin Allah to wannan ana fata bishara ne gare ka amma kuma sai ka dubi kuma kai yanayin da kake ciki tukun menene reality ɗinka ɗaya kenan na biyu idan mutum mafarki kashi na biyu akwai wasa kawai irin na shaɗan shaɗan yakan zo ya hargitsa mutum lissafi ya jefo masa tsoro ga shanu sun biyo mutum za su halaka shi ga mutum nan an fafaro shi ka ji mutum yana ta ihu akan katifa misali ya ga abu mara kyau ko ka iske cewa ya ga ya faɗo da a takaice da abu mai tsoratarwa kuma farkin macizai kuma farkin aljannu da sauransu misali musamman waɗanda suke da larurar shafan aljannu Allah tsare mu ya kare mu to wannan yana daga cikin shirin shedan shi wannan idan ka farka sai ka juya ɓangaren hagu kai addu'a ka ce me اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي ɓangaren kan aka ce kai tofi mafarki kashi na uku shi suke kira hadithun nafs kawai burace-burace ne mutum na da buri a rayuwa sai ga wannan abin nashi ya tabbata in ɗalibi ne ga ta ci jarrabawa. amma fa a bacci ya ga cewa matar da yake nema har ma an bashi ita saboda ya dokanta a yi bikin ko yi mafarki ya sami admission ko ya sami employment sai dai ya kare kuma ya ganshi kuma a sha daiki yake misali ba inda ji misali to wannan ana kiransa hadithun nafs kenan dan kai mafarkin abu mai kyau ba lallai bane zamanto daidai ba lallai bane tunda kai ba annabi bane mafarkin annabawa ne dahir ku ɗauki misali malam wani annabi ne ya gani a barci aka ce yanka ɗan shi kawo ayar فلما بلغ معه سعي قال a cikin ita wannan aya da ke cikin wannan sura suratu suratul yaqatin ko suratu safat sura mai lamba 38 kaga abinda ke akwai Allah ya gaya mana mafarki ne da wani annabi yayi falamma balaga ma'ahu sa'ai qala ya bunayya inni ara filma fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ka duba inni ara fil ne? manam ya ce ya kai dana na gani a barci ina yanka ka me ka ce sai ce aikata to kaga nan mafarkin annabawa gaskiya ne har inda ma Allah ya fanshe shi wa fadainahu bi dhibhin azim can gaba to wannan kenan amma tunda kai ba annabi bane dan kai mafarki abu mai kyau kai addu'a dai Allah ya sa ya zama mai kyau kar ka bashi wani translation ka ce lalle komai zai tabbata in mara kyau ne ka nemi Allah ya kare ka daga sharrin abin da ka gani wallahu alam tambayoyin sun kare to barakallahu fikum sanarwa to bismillah assalamu alaikum akwai wanda ya yi wani kuma makwai saboda aka sai zai bayani da bayan shi to malam bismillah za mu shiga sabuwar sura suratul dukhan Ah bismillahir rahmanir rahim wannan sura sunanta suratul dukhan suratul dukhan in aka ce ad-dukhan hayaki kenan fartaqib yawma ta'ti as-sama bi dukhanin mubin can ciki daga naka dauko sunan surar ad-dukhan an gane ko wani mawaki yana cewa shi hayaki yana da girman kai in ji abu tammam kun san me yasa faɗi haka yake cewa wai tawaba takun kan najmi la hali nadhirin ala safahatil ma'i wa hawa rafi'u ولا تك كالدخان يعلو ila إلى طبقات jawwi وهو wadi'u wai ka yi tawadu'u ka zamanto mai sauƙin kai sai ka zama kamar tauraruwa tauraruwa tana can ƙololuwan samaniya sama amma ana ganin reflection wato ana ganin hotonta cikin ruwa a ƙasa ga ta sama amma kuma ga ta a ruwa in ka ce za ka kama ta sai fa ka je samaniya highly placed but accessible to tawazu na. kowa ya kai ka zamanto mai saukin hali karka dinga girman kai sai ce wala ta ku khan karka zama kamar hayaki shi hayaki Allah Allah yake je samaniya amma uwarsa na daki. wace ce uwar wuta watsa mata ruwa sai tashi daga aiki to shine Abu Tan ke faɗa yace wala taku kaddukhani ya bi nafsihi ila tabaqati al-jawi wa wadi' ad kuma malamai suka ce sunan da ake sanya masorori karka ɗauka kawai mutane suka sa a'a tauƙifi ne abu ne da izinin ubangiji karkashin supervision na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wasu ƙura'an wasu suran sai ka isa suna sunaye guda biyu misali ai ɗazu nace ce suratul yaqatin kila ku ce ah wacce ce suratul saffat ita ce yaqatin suratul ghafir suratul mumin sunanta ne na'am suratul ni'am suratul nahl kenan suratul qital suratul muhammad kenan alaysa kadhalik wa hakaza wannan sura suratul dukhan ita ce sura ta 44 dama zukhruf 43 ce mun wuce ta kuma wannan sura tana da awi ɗaiɗaiɗai har guda hamsin da tara kuma tana da kalmomi kalma kalma words words guda 346 tana da harufofi harufa harufa harufa dubu da ɗari talatin da tara of course a iya samun na lissafi amma wanda ke standard kenan kuma sannan kamar yadda muka faɗa makkiya ce an saukar da ita a makka sura ce wadda ta kunshi abubuwa da yawa za mu gani a lokacin da muke karantawa kuma ita wannan sura tana daga cikin abin da suke kira a ra'isul qur'an ko kuma wato wato al-hawamim mun faɗa tafsirin bara akwai surori a jere duk sun fara da hamim hamim hamim hamim zukhruf tana ciki dukhan tana ciki jafiya tana ciki sai aka kare da hamin al sura mai lamba 46 ana kiransu hawamin araftum to Allah tabaraka wa ta'ala sai ce me hamim kalmar hamim wato suna daga cikin harufofi waɗanda ake kira al-muqatta'at ha mim harufa nawa ne biyu wasu kuma harufan nawa ne uku ne alif lam mim wasu kuma ɗaya ne kawai sad qaf da me nun wasu kuma biyar ne wace ce kaf haya ayin sad biyar ne wasu kuma biyar ne amma sangali biyu kusan sangali gaba biyu misali hamim ayin sin qaf hamim ayin sin qaf kaga hamim a wannan barayi ayin sin qaf a ɗaya barayin in kaɗa nawa ne waɗannan ana kiransu alhuruful muqatta'a harufofi da Allah ya ambace su a gutsutsure kuma manhajin ahlus sunna shine su ce Allahu a'lamu bi muradihi sai ka zauna lafiya karka ka dauki cewa ai hamim ko kuma alif lam alif Allahu lam lama min mushrikin wannan takalluf ne wal kitabil mubin Allah ya rantse da littafin nan wanda yake karara ne shine alqur'ani Allah ya kira qur'ani alkitab don ya ce alif zalikal kitab ya kuma kira ƙur'ani mai tanzil tanzil kitab ladar fiye rabin alamin ya kuma kira ƙur'ani a zikir wazi inna nahanu nazzalna zikir ya kuma kira ƙur'ani annur wa kazalika auhaina ilaika ruha min amrina ma kunta tadri mal kitabu walakin ja'alnahu nuran na tsallake zuwa mahallin shad ne musan ya shi nuran nahdi man nasha an-nur qur'ana sunaye da yawa sai Allah ce wal kitabil mubin al kitabil mubin al kitab mawsuf ina sifa din al mubin rantsuwa da wannan littafi wanda yake mabayyani inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin Allah ya ce inna mu ne anzalnahu muka saukar da shi kulura ba muka sassaukar muka saukar da bambanci tsakanin muka saukar da muka sassaukar da ya ce inna nazzalnahu sai ka ce muka sassaukar an gane ko? don ya ce tabarakalladhi nazzala al-furqan bai ce anzala ba auren anzala saukar da shi a dunkule a cure a mulmule a haɗe a tare wuri guda shine zala kenan amma nazzala ya sassaukar da shi munajjaman mufarrakan hasbal waqa'i instrumentally in piecemeal cikin shekaru nawa nawa to shi nazzala kenan nan yana da muhimmanci musulmi san wannan domin turawa suna karatun ƙur'ani har sukan je su har sukan kai doctoral position misali akan dirasa islamiyya mutum ya rubuta thesis ɗinsa misali an gane ko kan wato ƙur'ani amma kafiri ne reverend adam garmak na ƙasar jamus an ce kafin ya mutu ban sani ko ya mutu fiye da dan shekara 70 ne amma ya haddace Qur'ani lakin kafir ne wai aka ɗora masa ɗawainiyar mai da mutanen ko arewacin Najeriya kirisoci da kuma wai taisawa a Nijar da irin su Arlit kaji wata rigima to sai ya zo ya ce to ya ko musulmi Ƙur'ani ya ce a ɗauko igiya a sa a wuyan ya mace a jata don ya ce fiji da hablumin min masad kai da Allah ka ji to kai sai ka ɗauka abin dariya ne to amma da irin haka ne suke yakan yaya musulmi a wurare da yawa raftun ɗaya na ce da kai to kun ce ƙur'ani an saukar da shi a dare guda lailatul qadar kuma kun zo kun ce an saukar da shi cikin shekara 23 kaddara ka gamu da wannan kalubalen ya za ka yi cikin kuwa zai ba da amsa na'am can malam na jikin bango

to wanne ne anzala ciki wanne ne kuma nazala ciki ai tambayar kenan ai nan yace inna anzalnahu can kuma yace ina zuwa yace kuma ladhi nazzala bai ce anzala ba bayanin kana da kyau gafata malam tambaya ta wanne ne anzala wanne ne nazzala madalla an saukar da shi daga me mu yi daki daki an saukar da qur'ani daga me allahul jamil zuwa ina baitul maqdis wa zai tana ɗakin? baitul iz jamil fi sama'id duniya ko ba haka ba a watan ramadan to shine ma'ana zala kenan shine muke cewa an saukar jamil to daga nan kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23 a hankali a to nazzala kenan shine sassaukar saboda ka mai wannan magana sai ka ce to ai baka fahimci qur'ani bane qur'ani a fi'ilin da yi amfani da shi fi'ili ne iri biyu akwai anzala akwai nazzala da ka tsaya ka fahimta da wannan matsalar taka bata ma so ba kamar bayanin da yayi ne an saukar da shi daga allahul mahfuz zuwa wani gida mai suna baitul izzi a lailatul qadr shine kuma abinda Allah ke nufi anan da yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da shi shi mai a cikin wani dare mai albarka to daren bai gaya maka sunan shi ba sai gaya maka sunan daren ya ce inna an fi inna fi lailatin to kenan to kaga qur'ani malamai suka ce sashin sa na fasara sashi nan ya baka a dunkule ya dai ce mun saukar da shi a wani dare sai ce wani dare ne sai mu ce je ka inna ku sunan daren da latul qasai ka ce to masha Allah shikenan baka da iskali da haka suka ce alquran yufassiru ba'dahu ba'da wani wuri ya baka a dunkule wani wuri ya baka daki daki araftum Allah ce mun saukar da shi a wani kuma sai ce a wani dare kuma daren sai ce mubarakatin Allahu akbar mai albarka ai ba sai an gaya maka bai duk musulmi ya san lalatul qadr na albarka ka gani a goman karshen nan wake bacci lokacin sai mara rabo ai kai kawo ake za ga wani irin salamun hiya hatta ne fa matla'il fajr za a ga masallatai sun cika da masu sallah da asubahi wanda ba taba gani ba ballantana a ce da kai lailatul qadr ta dace da juma'a wato harami a makka ba masu katsinki masu umra daga ko'ina a duniya suke zuwa ya salam malam ko ko ko tsayawa arfa sai haka ya kamata ka ga me ke faruwa Allah ya baka hali ba mu hali mu je wannan wuri mai albarka kaga lokacin little qadr da ake sa rai misali daren 27 da suke cewa kaga cikan da ake yi haramin makka ne bai cikan ba ko na madina kaga mutum tsoho yana tafiya malam atantan kware amma zuciyar tana jikin wancan ɗaki mai albarka kaga makaho ana jan shi malam kullu kulluha ila baitillahi alaziz alkarim alazim ana addu'a ka ji liman na addu'a malam yana kuka addu'an na girgiza ka ana motsa maka imani ka samu wani irin ainihin wato garan bawul na musamman a imanin ka Ka dawo gida a gyare insha Allah ta'ala saboda haka lalle wannan kara nuna maka lalle wannan dare ne mai albarka gashi na muna tinkarar lokacin yau da ɗaya ne ga sha'aban a lissafin saudiya ban sani ko kun kalla a talabijin ba daya yau muna talatin ga rajab ko kuma daya ban sani ko kun ji a rediyo ba me suka ce kun saura kun ji wanda suke daga kano kullum muna da ainihin falaki ban sani ba ko allah sa kun ji me suka ce to kaga yana daga cikin problem ɗin ma najeriya yawanci ba wanda ya san kwanan wata sai an ga wata malam a dinga rigima wallahi ba haka bane to tun farko kana lissafi haka kiyayewa in an ga wata ka ce wallahi mu wannan ganin wata ne ganin rediyo ne me yasa muke makamu rashin adalci ya kamata yanda muke kiyaye kalandar bature ko da shi dan albashi ne bin da yasa muke rike kalandar bature dalilai guda biyar na taba lakca akai dalili na farko albashi albashi kowa ya sani da ma'aikacin gwamnatin da wanda baya aikin yana zura ido wata ya kare ya sani ba zai manta ba amma me yasa ba ma rike ainihin kalandar da annabi muhammad gama da shi mai dalili to ko dai yau ɗaya ne ga sha'aban in ɗaya ne ga sha'aban to mu shirya azumi watan da ya wuce mun ce ya tabbata ba azumi ciki sai azumin da ya tabbata watan da ya wuce ko yana shirin wuce yau talatin ne babu hadisi ɗaya da ya tabbata ya inganta ai azumin rajab. amma sha'aban fa hadisi turi tari inda hali kowa ya azumci kwana goma sha biyar fara daga yau in za ka iya kwana sha biyar nan ka mai da shi azumin annabi dawo da mana yau ka yi gobe ka ci baka sha wahala ba kuma allah ka karfin hali ka yi ma kwana ashirin da wajen biyar amma kar ka yi gaba ɗaya domin hadisin da ke cewa annabi yana azumi cikakke gaba ɗaya a malamai suka ce ana nufin mafi yawa ne don ka huta ka shirya ma babban lamari رمضان الخير رمضان البركة رمضان القرآن رمضان الأمرة umra cikin ramadan na daidai da hajji tare da annabi muhammadu allah ka hore mana amma in dai guzuri na halal in ku guzuri na kamaya kamaya ne da cuwacuwa, cuwa ko ka ce labbaika allahumma sai a ce la labbaika wala sa'adaika wa umratu umratuka maduda alaik babu labbai kaɗin an tattara umarka an je ka da tsayarka ba a so sosai mai da hankali ya zamanto guzuri na halal ai infaqi na halal shi sa na sha faɗa magana kita da magana ko da ba umara ba koda aikin hajji ne baya halatta gwamnati ta biya ma wani kuɗin aikin hajji sai in yana cikin mutane biyar na faɗa gun tafsiri ina sake jaddadawa yau ko ban ba ku amsa wakila sai gobe amsa din amma laifi ne saboda political patronage a ɗabi kuɗin jama'a a ce je kai aikin hajji alhali kai kuma ba siɗiɗi ba saɗaɗa in baka cikin mutane biyar to ba hajji kai ba hajijiya kai Raftun. za mu yi bayani in ta kama amma yanzu munasaba ce inna anzalnahu fil mubaraka inna kunna munzirin mun saukar da ƙur'ani a cikin dare mai albarka lallai mu mun kasance masu wa'azi ne masu faɗakarwa ne masu nusarwa ne in ji Allah azza wa jal fiha yufraqu amran min indina فيها يفرق kullu amrin hakimin. amran min indina إنا kunna mursilin. Allah ya ce fi ha fi ha akwai fi harful jar haka ne ha to mai haɗin na'am domir domir ya udu ila fi ha ya jamil don ya ce fi lailatin mubaraka fi ha ai fi hadhihi lil mubaraka kenan fi zarfiya ce ko ba zarfiya ba ce zarfiya ce kwarai zarfiya domin tana gaya maka inda aikin ya faru ne ai fi hadhihi laila to kaga nan da ya ce fi ha fi din nan zarfiya ne ita kuma fi yana daga cikin ma'anonin ta me zarfiya na'am kwarai da gaske ba zarfiya zamaniya bane akwai zaman da kuma makan fiha a cikin wannan dare ne yufraqu kullu amrin hakimin ake yin daki daki daki na kowane al'amari dalla dalla shine malamai ke cewa daren laitul qadar shine daren bajet na ubangiji daren kasafi an ce a wannan daren ne Allah ke kasafta abin da zai faru shekara mai zuwa wani zai mutu kafin baɗi yana rubuce ah, ɗazo muka samu labarar son ɗaya daga cikin manyan malaman a wannan unguwa mai albarka a sheikh uthman ko malam ya koma ga allah ɗazin karka ɗauka bako ne it's not coincidental yana cikin yufraku kullu amrin hakim an riga an hukunta a bara malam ba zai ga wani azumin ba kenan ba sabo ne kai ma haka ne ma haka kowa hanya kenan guda daya a dai abin kirki don ta zo mana akan daidai Allah ka samu dace wani zai arziki gwamnatin wani za ta kare wani zai zo duk ya farko lamarki shanin ubangiji wani zai yi aure wani zai haihu wani zai samu promotion da sauransu ka ga lamarin ubangiji fa in kai a duniya ko komai ka iya daki daki daki to mai duka fa kulla shay'in fassalnahu haka Allah ya ce komai da ka sani is so detailed komai a tsari fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ne ake yin warawara ake yin daki-daki dangane da kowane al'amari mai cike da azanci amran min indina Allah ce lamari ne daga wurinmu kajifa indina wurinmu mu dinnan wane ne Allahu akbar ana kiransa damirul azama lamiri na burin kasa amran min indina daga wurinmu ne in ji Allah azza wa jal inna kunna mursilin mu dama tabbas ai masu aiko manzanni ne mu aiko muku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma Qur'ani sai aya ta gaba Allah ta'ala ce me rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim rahama ce daga ubangijinka e mansubun ne alal mito da ya ce rahmatan me yasa ma wurin fata me yasa na'am hal mansubun alal hal wal halu ismun mansub mubayyin liman liman liman bahama mine suka ce min al hayat suna ne mansubi maka bayanin abin da ya shiga cikin duhu saboda ka rahmatan min rabbika innahu was samiul alim rahama ce daga ubangijinka lalle Allah shine ne samiu mai ji al'alimu kuma wanda yake a masani ba sani ba in lokacin ya kai kusan karshe akwai wani dan uwa musulmi daga kasar Uganda wanda ya musulunta tun shekara ta dubu da bakwai muna tare da shi yanzu haka ya kawo mana ziyara kamar da mukumanta ba tafsirinmu na bara mun karɓi bakuncin wani dan uwa daga ingila abu usama lokacin da ya kawo ziyara daga birnin birmingham to shi wannan muna tare da zaka a masallaci mutumin uganda ne kamar da na faɗa ya rubuta littafi yana sai ga al'ummar musulmi ya musu bayanin abin da ke akwai saboda nuna yan uwantaka gare shi ce to ya zo masallaci ya bayani da ya koma abuja na ci a ya tsaya don ya gana da yan uwa musulmi saboda ina son kuma abin a ji shi in zai iya lokacin akwai wanda zai iya shigowa ciki to in ba ka ba sai mu samu mu kammala tukun ko ka san time din lokacin tsara minti goma ko to yana ganin sai mai amfani da minti goma din mu sami gaba rahmatan min rabbika inna huwa samil alim ci gaba rabbi samawati rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin Allah shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su so biyun nan inda ya ku masu cewa ne wannan ita ce aya ta bakwai sai mu tashi gobe a kan kalma shahada inda ya ce la ilaha illahu babbar kalma kalma mai tsada Allah ya ba mu albarkacinta ya ba mu ikon faɗinta yadda ya kamata ta zamanto ita ce kalma mu ta ƙarshe in muka tashi barin duniya anan za mu tsaya za mu kira dan uwanmu ya zo mana bayanin abin da ke tafe da shi uh, our brother dr yusuf you come forward to say what you have the congregation the jama'a is listening to you may allah guide you in what you are going to tell us come forward ku shi wake ba assalamu alaikum wa rahmatullahi All praises for the Almighty Allah, the most compassionate, the most merciful, cherisher and sustainer of all creatures. I continue to pray for our beloved Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, the favor and the blessing of the Almighty Allah, to continue prevail and rest upon him Rest upon his noble family, his noble companions, and those who follow them in guidance and righteousness up to the day of resurrection. I also testify that there is no deity worth of worship except Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala is alone without any partner. He begets not, no one is begotten, and there is none co-equal or comparable to him. I also testify that our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his servant and messenger, the last among the prophets and the seal of all prophets and the best among the creation. Our brothers, tonight it gives me a great pleasure to stand before you. It's my first time to join you in prayer. I just came following my Imam and I've been privileged also to stand before you. He has already introduced me. I'm called Yusuf, that's my name. I used to be called Venerable Canon Joshua, a person who was nurtured within the, the, the Christian arena, who didn't know anything about Islam. I appreciate Allah subhanahu wa ta'ala for His infinite mercy, for having showed me the light of Islam without anybody coming to preach to me Allah subhanahu wa ta'ala has unique ways of doing things. Here I am among you. I'm also trying to pursue knowledge pertaining our deen. I want to appreciate our Imam bin Uthman for giving me this chance to stand before you. Precisely, brothers we survive with people who don't know anything about Islam. Our malams, our imams, Muslim scholars like Maram bin Uthman have played a big role to disseminate and pass the message beyond. Personally, I did not have the chance to have any Muslim brother to come and share with me anything pertaining, at least information or knowledge pertaining Islam. Until I took Islam as a subject, that's when I came to know Islam. I was pursuing my provincial certificate in theology. That's when I came to discover Islam. I have a book. I've come with some few copies I have a topic which I'm calling Discovering the Beauty of Islam. That's when I came to discover the beauty of Islam. Brother Barista here, when I came this afternoon, he said, Yusuf, Islam is sweet. I didn't have time to share much about discovering the beauty of Islam. Brothers, precisely we have people who survive with us who don't know Islam at all. They are within our reach, within our families, within our courtyards. They don't know anything about Islam, apart from seeing a Muslim putting on this cap, especially when you put on this one. Unlike when you put on this one of my barber here, and they say, you know, it's a cultural cap. But when you put on this one, you put on this one of, of uh, uh Malam bin Uthman, they say, he's an able man, you can't go. But this one is special. We have people who don't know anything about Islam. Others are not willing to know. We too, I don't want to use a radical phrase that we have deliberately refused to let them know we try our best to make them happy. We dash things to them. We can even feed them. We can transact business together, share things in common, but we hardly talk about our deen. Am I right? If you have done so, Alhamdulillah, and may Allah continue giving you the grace. Personally, I have been the first Muslim in the whole clan. I grew up, if you access a copy of my books, that book is just one book, not books. Because I've just, even if I've come with several copies, but it's just one book. I grew up, I found my grandfather was blind. I would go with him to the church. All my parents were church, you know, leaders. I have retired colonels who are my uncles. As I was gr- growing up at my youth age, then they involved me in church activities, church affairs. But I didn't know anything about Islam. So it's our role, it's our duty, it's our obligation to let other people know about our deen. Let us share harmoniously without struggles, you know, so that people within our reach can come to know our deen. It's my humble request. Allah subhanahu wa ta'ala decree that Surah Ikhlas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل tell them what do you have to tell them tell them that Allah subhanahu wa ta'ala is one they are not one, two, three. If they were to be more than one, one, two, three, there would have been competition and the chaos would be rational. He's one. In that book, I have another topic I'm calling How Allah subhanahu wa ta'ala controls His creation. Because He's one. This is what I'm calling delicate balance of nature because we are taught that the globe is round, the earth, sorry, the universe. It has the North Pole, the South Pole, so the rotation is what I'm calling the delicate balance of nature. And the inside, for example, in the air, we have what we call galaxies, which move millions of speed. They don't collide, they don't conflict, they don't hit each other, simply because the Creator controls His creation, is one, is perfect. I want to wind up. I know I might have gone beyond the estimated time for me, but inshallah, I will appreciate. Uh, maybe inshallah next time Allah subhanahu wa ta'ala permits me to come and share some of my experience. Imam, I want to appreciate your concern, your love, your parental care, and uh, I honestly pray, honestly, Allah subhanahu wa ta'ala to continue uh, giving you good health. We need you. We need you. And we pray that uh, He continue using you until uh, you will breathe the last breath. And uh, by then, I think you will have created uh, several disciples, Yusuf being inclusive. allahumma amina assalamu alaikum rahmatullahi wa dr yusuf daga yankin banyoro a kasar uganda wanda wato a afirka ta gabas kenan east africa saƙon da ya faɗa ba bukatar sai na yi wata fassara na fahimci kusan kowa nan ya fahimci inshaAllah abinda da ya faɗa haka ne ke zato ya dai musulunta kamar da na gaya muku shekara ta 2007 shekaru kusan takwas kenan to babban abin da zai ja hankalinka ya musulunta amma har ya kai kokon rubuta littafi akan musulunci ya yi kokari ya karanta addini daidai iyawa a level dinsa to tambayar ita ce mu da aka haifa masha Allah a musulunci gaba da baya kusan kowa zai ambaci kakanni goma da ya sani duk musulmi ne gaba da baya kowa cikin mu wai wani lokaci muka ba addinin babban sakon kenan me yasa muke yin sakaci ne cikin abin da ya rubuta akwai wannan wanda na da ya same ni a Kano na yi kokari na duba littafin hannu kusan kare shi sunan the light my journey through christianity to islam wanda ga sunan shi yusuf sadiq kamar da kuka ji mutumin uganda ne ya yi karatukansa daga ciki a jihar ohio ta america a capital university har lokacin da ya kai ga level din da ya kai to littafin da ya gashi na gaya muku har na duba na gama sai mun duba muga inda ke bukatar gyara da sauransu misali to nuna mana yadda wasu za su shigo addinin namu addinin Allah amma su ba da lokaci amma ka iske mu muna saka ciwon lokaci kaga mutum har rayuwa ta kusan karewa ma bai iya karanta fatiha ba wani irin ci baya ne wannan wannan yasa na tana da abin da shi ma wani dan uwa da na gaya muku ya zo bara a tafsirin mu abu usama to ya taba zuwa kano shekara kusan goma sha zuwansa na farko masjidin sahaba a unguwar kundila yake shani musulunta ne daga philadelphia yake ya je madina ya karanta hadith limami ne abam ya ce kuma gashi ina iya larabci nawa ne cikin ku ke iya nace a ah. sai jama'a malam kowa sun koyar da kai to ilimi ba gado ba ne ka iya gadon kuɗi daga mahaifinka ko sarauta amma ban da knowledge kuma knowledge shine kan gaba da komai duk komai zai tafi kare daga shi musulunta yi amma har yana da kokari ya rubuta wani abu addini kai mai ka rubuta ni mai na rubuta wannan sako ne farko dai nuna mana nuna musu yan wanta kanci to bai kamata ka ka koma ba ka tsaya tukun ku bai tsaya a ah, nace to ka zo yana ga yan wa musulmi ya gan ku kuma sauran bayanin da ya rage daga baya kwaji amma dai kawai babban sakon shine mai wato mutum ya musulunta ya bar yankin da ya fito ya zo nan yankin west africa yana ganin musulunci ya fi karfi musamman yana da interest mai karfin gaske akan tarihin shehu dan fodiyo wannan ya bani dama a ringa tambayar su game da tarihin musulunci a kasar su ne ake faɗa game da idi a ke a idi yawanci mutane na faɗin abubuwa ne na zalunci game da shi ai yana cin naman mutane kaza kaza musamman in kun ga wani documentary the state of blood akan mai wanda kararai ne yawanci aka yi masa misali kawai gaba don musulmi wannan inna fi zalika la'aya Allah ya samu dace ya mana muwafaqa game da littafin kuma kwaji bayanin da ya kamata a yi daga baya insha Allah ta'ala almuhim da shi ne a gaisa da shi a san shi a sami alaka kuma sauru da yan uwa kuma wannan an riga an gama Allah mana muwafaqa ya samu dace subhana rabbika muna jaddada addu'a ga malamin mu da ya koma ga Allah Allah ji kanshi la rahmatu ya saka kabarinsa ayyukansa na kirki Allah ya bashi lada akai kurakuransa Allah ya fi masa kuma gibin da ya bari na karantarwa Allah ta'ala ya bamu masu kamantawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh